daga makka koma wasu madina yau shekara arba'in, daidai da sha biyu ga watan septemba shekara ta takwas. wannan shi ne kasar na sha hudu daga cikin jerin giyar kasusuwan karatun wannan littafi na alkabaru azabuhu wa na'imu na babban malami a musulunci الشيخ العالم العلامة أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي الله كقار سامر أيوة البركة جماعة إذا ما كمان تابا من أنا كم فصلي نشدة wanda muke tattaunawa akan al-isti'azatu billahi min azabil qabr neman tsarin Allah mutum ya rika neman Allah ya tsare shi daga azabar kabari karatuttukan baya ba ka da bukatar sai an tabbatar maka da abin da ke tabbatar da azabar kabari ka riga ka gamsu a matsayinka na musulmi ka kuma yadda azabar kabari annabi ya ce gaskiya ne azabul kabari haq azabul kabari haq azabul kabari haq sai da annabi ya maimaita hasu uku sannan ya ce allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya maimaita hasu uku ya kalle su kuma ya ce ista'izu billahi min azabil qabr ku roƙi Allah ya tsare ku daga azabar kabari ya jama'ar musulmi a wannan fasali watan na shida man tsaya a lamba hadisi ne watan na biyu hadisi na arba'in da biyar na arba'in da hudu a yau za mu tashi lamba hadisi a wannan fasali na uku hadisi na arba'in da hudu cikin wannan littafi arba'in da biyar a wannan littafi mala ya ce an Amurbin shu'aibin an abihi an jaddihi kala سمعت النبي صلى الله عليه وآله ya يقول أمر Shu'aib ya yace ya samo daga baban shi mahaifin nasa kuma ya samo daga kakan shi Allah ya ƙara masa yadda kakan ya ce na ji manzan Allah yana cewa annabin Allah Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal Allah ina roƙonka tsare ni daga zama malalaci malalaci Allah ka tsare daga zama in zama mutum malalaci ya jama'a duk matsalar da zaka ga tana bin bawa galibi zamo washi malalaci ne idan kaga mutum ya faɗi jarabawa galibi malalaci abinda ya kamata ne ya yi yaƙi an gane ko saboda lalaci idan kaga mutum yana jin yunwa galibi lalaci idan kaga mutum yana roƙo galibi a taimake shi lalaci annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga lalaci shi ne alkasan da hausa kasala walharan allah ina roƙon ka tsare ni daga tsufa mai ruɗar da bawa jama'a kun gani tsufar da za ta ruɗar da mutum allah ka tsare ni daga ita fa'inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wal haka tarin bashi gaba ɗaya a kaina Allah ina roƙon ka tsare ni game da zaman bashin wani a kaina bashin ka Allah ko bashin bayan ka Allah ka tsare kare zama akwai ɗaya da ke kaina bashi masifa ne wal masam haka da aikin da zai zama na aikin laifi ne Allah ka tsare ni wa uzu bika min fitnatil masih dajjal Allah ina roƙon ka tsare daga fitinan nan ta masihu dajjal zai zo ya fitini imanin mutane karatun da ya gabata man ɗan kusa bayani akan wani abu daga cikin fitinar masihu dajjal fitina mafi girma mafi yawa a duniya za ka ga lokacin ana bin shi yana cewa shi Allah ne kuma kowa na yadda jama'a kun gani saboda fitinar da zai wa imanin mutane jama'a zai umarci sama ta hada hadari sai a ga ta hada kece da ruwa sai ta rika zubar da ruwa mamaku ya ce ke tsaya sai kuma ta tsaya da zidda ruwan sai ya ce ba ƙasa umarni ki fitar da tsirrai sai kawai a ga tsoro kore shar ko'ina a duran ƙasa zai kalli shanu ya ce maza hantsar ta cika sai ya ga hantsar da ke jikin shanu yadda ka sayarar da haka za su koma kuma sun cika da ruwan nono ya ce ma kowace sanuwa da bijiminsa kowane sa ya ce kwankwason ku ya cika ya faɗi da tsoka sai a ga sun zama wasu irin murɗa-murɗa ƙara-don danƙara gadon bayansu ya buɗe jama'a kun gani alamar cika wannan fada ya ba da umarni da an ga abin zai bi ta makabarta zai kalli kabarin wani zai bugi kabarin ya ce wanda ke ciki ya miƙe kawai sai a ga ya fito gashi sai ya ce mai waye ne sai ya ce an tarabbul alamin sai ce to kuma ka kwanta wannan fitinar duk waɗanda ke bin shi ita suke gani suke yadda shi Allah ne Allah ya ce annabi ya ce Allah ku ba ido ɗaya gari shi ba da ma kun gane shi dajjal ina kasan ɗin din ya yada ake sha idan ta bushe za ga ta tamuki ko to kwayan idan shi idan shi ɗaya ne kwayan idan kuma yadda ka san ɗin ya da ta tamuki sannanin tsakiyar goshin shi an rubuta kaula samfa'un ra'un ba halittar da Allah ya buga stam na kafirci a fuska a goshin wannan halittar wallahi jama'a ce da ja shi stam na shi kafiri ne haka Allah ya buga a goshin shi kafun fa'un ra'un ka karanta sahihu muslim ko kuma Bugu ya tukulli muslim sai annabi ya ce ai kafiru wannan zunzurutun kafiri kenan dan ga sam din agushin shi jama'a kun gari Allah ka tsare za mu karatu kan da sai can gaba insha Allah malam yace annabi yace wa a'udhu bika min azabil kabri to nan ne mahallu shahid al-isti'azatu min azabil kabri annabi ya ce Allah ina roƙon ka tsare daga azabar kabari wa a'udhu bika min azabin nari Allah ina roƙon tsarin ka ka tsare ni daga azabar wuta wannan yana da kyau duk musulmi ya kokarin rika yin ta galibi matsalolin da musulmi ke ta fama da su lalaci komai ce musulmi ya rika ganin aiba zai ba kalli duniyar wata wai so yanzu ake a duniya wasu su koma can da zama gaba ɗaya rayuwarsu a can za su rika yi in sun ma mutu dai a can za su mutu za su yi makabarta ya za su rika haɗuwa suna wa ɗan uwansu sallah in ya mutu ya dai za a kare yanzu dai ana ta shirye-shiryen a duniya wasu can za su koma kuma suna ganin zai kasala ce da lalaci irin waɗannan abubuwan ka rika tunanin ba zai yi kun gane duk abu kawai ka ɗauka a ilmanci zai iya gwada in ma a wurin ka biyu ba ɗauka wani in ya zo ya ɗora a kan yanda ka yi wata rande za a iya yin abin akwai abu mafi ban mamaki kamar clonic yau da bature ke yi a yanki tsoka ɗan adam yanzu buharin nan na najeriya ko suna cewa clonic din shi aka yi su suna ganin ba zai yiwu a ce shi ba ne buhari da kuke gani yanzu akwai wanda arne ne a ƙasar nan shi ya ce kawai ci da buguzin ake wa 'yan najeriya an je an yi clonic din buharin aka dawo da shi don da hanyar ki tsokarka a ɗan ƙanƙanin lokaci za a iya yiwu mutum irin ka komai ɗaya awon ku ɗaya idan ku ɗaya gashin ku ɗaya fuskar ku ɗaya magana ku iri ɗaya komai iri ɗaya yau duniya ta kai matsayin ana wannan abu shi ne suke ganin an ɗibi kuɗin najeriya ne lokacin da aka shaƙa mai wannan guba ko ya shaƙa aka je aka yi clonic ɗin shi shi asali ya mutu amma wannan wannan shi fa clonic ba fa mutum mutumi ba ne shi real mutum ne haka za a gan shi gashi wannan fa da ma'arabita malamai suka zauna kan wai wannan abin ko ba matsala a ce musulmi ya shiga cikin yinsa jama'a kun gani duk malamai suka ce to wannan abu dai a dai ba a hankali wani ya ce a abu ne mai yiwuwa ai ilimi kuma ai in ka kalla Allah wani abu ya ɗauka a jikin annabi adamu ai ya yi hawa Ulishi. da aka kada ka haramta amma dai abin akwai ban tsoro kuma <laughs> ga ilimi kenan karkar tunanin in ba za ka iya zakulo wani abu da zai tabbatar da wani irin ba kaka kori ce ilimi na bai kai ba ka zauna lafiya Allah ka shiryar da mu tunanin wa eh. to to ka taba ganin wanda aka yi clonic nash to <laughs> kare yanzu baka san komai ba <laughs> eh yi eh? to allah dai kaɗai ya sani ai ku bari a ci gaba da karatu da wannan harkar dai ni na santa na dan karanta wani abu kanta amma ta ɗaure min kai ban gane kanta ba kun gane da aka yanzu duk wani abu da za ka faɗi kan abu wanda aka yi haka da shi to ba wani abu da zan iya ƙara bayani illa bayan abin da na faɗa amma ka san ilimi kun gane ku karka taɓa kori ilimi nan gaba Allah zai yi abin da za ka yi mamaki in dai Allah ya rayar da kai wa manya ishmin ishminkum fasayarar kilafin kashira saɓanin abubuwa da yawa za ka yi ta ganin allah rayar da kai allah ka shiryar da wannan hadisi na al'imamu ahmad ne ya da shi a musnadinsa mujalladi na sha ɗaya shafi na 346 zuwa da bakwai lamba hadisi na 6734 al'imamun nasa'i a almujtabansa ya fudda shi a mujalladi na takwas shafi na 269 lamba hadisi na haka hakanan a cikin sunan al-kubrasa lamba hadisi na 7932 shu'aibul arnaud ya tabbatar da ingancin wannan hadisin a ta haƙiƙin shi da ya ma musnad na al-imamu ahmad hadisi na hudu a wannan fasali na arba'in da shidda a wannan littafi an abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu kala kalat ummu habiba wataram ummu habiba watan tace zaujun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama matar manzon Allah ummu habiba tace an gare ku dama shi kalmar zauju kalma ce mai harshen damo ana cewa miji zauji ana cewa mata zauji kawai abin da ake so kalli gaba idan aka ce zaudu ibrahim an ce mata ibrahim idan aka ce zauju aisha mijin aisha shi kenan kawai to qalat ummu habiba zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam ummu habiba mata annabi tace Allahumma matti'ini bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka jiyar da ni dadi da mijin nan nawa manzon Allah wa bi abi abi sufyana kun san dama abu sufyana ne babanta kuma ka jiyar da ni dadi da mahaifina wannan rayuwar ka jiyar da ni dadi da dadin dadi da ita ta hanyar watan mahaifina abu sufyan wa bi akhi muawiya ka yadda ni daɗi da ɗan uwana mu'awuya Kala. mai ruwa ya ce abdullahi ɗan mas'udin faƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama da nabi ya ji ce walau kunti sa'alti laha an yi izaki min azabin fil nari azabin fil qabri kana khairan wa afdal da addu'ar da kike neman tsari kike Allah ya tsare ki watan daga azab wata irin azaba a wuta da wata irin azaba da yake bayi a kabari da wannan addu'a kike da ta fi alheri ko da ta fi falala jama'a duk azabar kabari za mu zo ne karatu za ku ji ibnul qayyim ya faɗa a littafin shi kitabun ruh duk azabar da za ka duk masifa in dai ta kabari ne wani ɗan abu ne kaɗan kun gani Allah ya ce wala nuziqannahum ka bai ce wala nahumul azaba ba al'adana sai ya ce wala nuziqannahum min wannan tabi'idi ne wani dan bangare ne aka debo ake kawo kabarin dunal azabil akbari la'allahum yarji'un duk masifar da zaka gani a kabari to wani ɗan abu ne aka ɗebo aka kawo masifar filin kiyama ta fi masifar cikin wata kuma ta fi man karanta nan ko mun karanta ko za mu karanta a cikin kabarin wani annabi ya ga an tara gurup-gurup na macizai kowane gurup ɗaya maciji casa'in kuma guruf gurup casa'in da tara kowane ɗaya a cikin waɗannan macizan kai bakwai Allah zai tara su a ramin kabarin wani su ta fara shi suna kartarsa har sai an tashi alkiyama duk masifan nan na macizan nan tarin nan wallahi ɗan wani abu ne asalin masifar macizan sai an shiga wuta za ka yi mamaki cikin wata ga macizai na tsara wasu za ka yi mamakin Allah kabar Allah a tsarinsa akwai wani ƙwaro idan kana yawo a daji ka je ka ga tsangaya an tara kara an kunna wuta ana karatu sai ga wani ƙwaro kawai ya zo ya shige cikin wuta idan ya shige sai ga ya ɗan leko kana ɗaga kara sai ya koma cikin wuta ya zama shi da ma kun gani can sai ka ga ya ɗan ƙara lekowa yana so ya tafi yana ganin ka ƙara haka ce kara koma ciki kawai zaman shi wai ana nuna maka a duniya ma ga halitta Allah ya yi wutar ba ta musu komai to a lahira akwai miyagun halittu da Allah ke sa su a wuta ba za ta ƙona su ba amma don ya azabtar da wasu da wannan muguwar halitta ma kun gani shi sa bawa ya bi a hankali za mu karanta ga ya can hadisin ina ga ƙarshe a littafin nan na gaya muku sayid na usman ya ce Ƙabari shi ne masaukin farko na lahira idan mutum ya kubuta daga duwani bala'i ko masifa a ƙabari, to duk abin da zai biyu ya fi sauƙi in dai ka kubuta daga matsalar kabari kiyama da za ta biyo baya abin mai sauki ne duk abin da zai zo gaba dai mai sauƙi ne amma idan mutum ya haɗu da matsala a kabari ya ce fama ba'a da hu a shaddumin duk abin da zai biyo baya ya fi tsananin bala'i da masifa kan bawa da haka duk bala'in da mutum ya gani a kabari kaɗan ne in an danganta bala'in da zai gani a filin kiyama to na kuma wuta ya fi na filin kiyama jama'ar musulmi kun gane ku? allahu akbar wannan hadisin al'imam muslim ya da shi a lamba hadisi na 2667 uku hadisi na biyar a wannan fasali na arba'in da bakwai a wannan littafi a ibn abbas radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yu'allimuhum hadha du'a Annabu na tara sahabbai inji abdullahi dan abbas yana karantar da su wannan addu'ar daga ta zamani Annabu na tara shi yana karantar da su wannan addu'ar kama yu'allimuhum surata min Al-Ƙur'an. kamar yanda annabi ke zaunar da su yana koya musu sura ta alqur'ani bismillahir rahmanir rahim إذا جاء نصر الله yanda kaji ka biya a ansa ƙur'ani kenan to haka annabi yake koya musu wannan addu'ar kamar yadda yake zaunar da su ya koya musu alkur'ani wannan ke nuna maka mahimmancin addu'an nan ana ba ta kula irin kular da ake ba ƙur'ani wurin koyar da shi ɗaya ga yara 'yan islamiyya ba a koya musu ba su iya ba kai ba 'yan islamiyya ba ko mu na yanzu wani aka turke shi bai ba iya ba kuma ana annabi na koyar da wannan addu'a kamar fahimta yake koyar da mutane ƙur'ani to ya yanzu ba a koyar da ita irin yadda ake koyar da ƙur'ani bayan koyar da ita irin yadda ake koyar da ƙur'ani sunna ce ta annabi jama'a kun gane da haka duk wanda bai iya ba ya kamata dai gata ƙolo ya ƙolo annabi yana cewa in na faɗi ƙulu kuma ku rika faɗi ya ƙuli yana cewa ƙulu in na ce kuma ku ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama sai kuma su faɗi wa a'udhu bika min azabil qabr o Allahumma inna na'udhu bika min azabi jahannama wa a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masiihid dajjal wa a uzu duka min fitnatin mahiya wal mamad to zanna a ta ka'ida a usul fiki ya kulu shi annabi yana ce musu kulu wannan umarni ne ko ko ko wani irin umarni ne yanzu wannan wani irin fi'ili ne mutari ne ko madi ko amri kulu ku ce ku riƙa faɗi ku faɗi abin da zan gaya muku din nan kun gane ku to a ƙa'ida duk inda annabi ya ba da umarni ta usul to dole wajibi ne duk wanda bai ya san ya saba ma Allah tunda umarni ne annabi ya bayar a rika faɗi duk da wannan addu'a annabi ya ce a riƙa yin ta ne a tahiya ta sallah kun gani a nan ne ya ce mu rika cewa kar ta musallami wajibi ne wannan ya sa idan ka karanta sahihu muslim al'imamu ɗahu ɗaya ne daga cikin waɗanda muslim na kawo hadisan shi a littafinsa a sahih al'imamu ɗahu in kana da wannan bugu ya tukulli muslim ne ka sa hadisan muslim je ka karanta ta a ciki shi ma ya ɗauko wannan hadisin ya sa a buguyarsa imamu ɗawus wata ran ɗan shi ya tada sallah a gaban shi ya kyautata sallah har ta hiya ya sallami yana sallamewa sai ya kira ɗan ya ce ka nemi tsarin allah akan abubuwan nan guda hudu sai ya ce gas a ta hiyarka ya ce gaskiya ban yi ba sai ya ce tashi ka sake sallah tashi tashi tashi tashi ka sake sallah da yawa malaman hadisi da ke taƙiƙin masa'i na cikin irin waɗannan abubuwa na fiƙihu da ke hadisi sun tafi a kan cewa wannan yin addu'ar a tahiya wajibi duk wanda ya yi sallah a tahiyar shi bai karanta wannan addu'ar ba ya fa ba wajibi don haka sallah ba ce ba na walaikun islam hmm. eh ya zo da eh to wannan yana nuna wanda zai yi shi liman ne kun san zai zama ha'inci addu'ar da mutum zai yi ta a bayyana aji a sallah ya rika yi makan shi kawai ya ha'inci saura amma in ta asirce ce to sai ka rika wa kanka a nan sai ka ce ta yiwu lokacin da annabi yake gaya musu to sai ya ɗauka su duka amma daga gaba idan za ka yi makanka addu'a sai nuna ga yadda za ka yi allahumma inna na ƙuzu duka min azabi jahannama wanda inda za ka yi a bayyane ko wani ya ci to haka za ka yi sai ka ce wani zika min azabin kawar amma in kai kadai za ka yi a asirci ko da kai ne lima amma a asirce za ka yi sai ka ce allahumma inni a zika min azabin jahannama wa zika min azabin kabri wa zika min fitinat masir da ja wa zika min fitinat mahayawar mawat jama'a kun gane ku saboda ba daidai ba ne mutum na bin ka sallah ta wuturi ka kuma zo kai ne liman an ji kuma kana cewa Allahumma hadini fi man hadaita suna ta amin wa atini fi man afaita amin wa tawallani fi man tawallaita wa barik li fi ma ataita wa qini sharra ma qadaita Allah gafarta malar to su da suke amin fa da ma kun gane sai ka hada da Allahumma hadina fi man hadaita wa atina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma atai wa qina sharra ma qadai har zuwa karshe wannan hadisin muslim Allah lalle muna neman tsarin ka daga azabar jahannama ina neman tsarin ka daga azabar kabari ina neman tsarin ka daga fitinan almasiyu dajjal ina neman tsarin ka daga fitinan rayuwa da ta mutuwa fitinan rayuwa ita ce mutum ya kwashe rayuwa cikin saban Allah gaba ɗaya rayuwarka ba ka da aikin fari sai na baki ba mai ganin ka ce musulmi ne a haka ke rayuwa mutunan mutuwa kuma ka mutu a kahu nan da za ka mutu kai kalmomi na ridda kuma ka cika jama'a kun gane ku wannan fitinan mutuwa ke a mutum ya je lahira da kafa hagu hadisin muslim ne lamba hadisi na 590 hadisi na shida a wannan fasuli na 48 a wannan littafi an abi hurairata radiyallahu an za ku ga yasa an aba huraira kun gane sai ku gyara kuskure ne na bugu an abi hurairata radiyallahu anhu kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir to kaga wannan annabi ya sarraha kun gane ku idan mutum ya gama komai na addu'o'a da zikirori a tahiyar ƙarshe a tahiyar ƙarshe an gane ku to faliyata awwaz billahi min arba'in to lallai ya nemi Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwa guda hudu min azabi jahannama ya roƙi Allah ya tsare shi daga azabar jahannama min azabil kabari ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari min fitnatil mahya wal mamat ya nemi Allah ya tsare shi daga fitinar rayuwa da ta mutuwa wa min sharri fitnatil masih dajjal ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin nan na fitinar masih dajjal wannan hadisin na muslim ne ya fi da shi a lamba hadisi na 588 jama'ar musulmi wa salam a a ka dai ɗauki siga ɗaya yi ta haka kawai shi kenan in dai wannan annabi ya fara da shi a wani wuri fara da shi ka haddace wadda ta zo a yadda ta zo daga annabi kai karka birkita ba wata ruwaya da ta zo da yadda ka birki taɗin kaka yaka kun gane ko Allahu akbar saboda kaifiya da kalliya ba a canzawa annabi kawai ɗauki yadda ya kai haka ta jama'ar musulmi wanda ya sa ake sandin dan musulmi a tahiyya ya kiyaye tahiyya tana da nau'uka mu a nan Najeriya malikiya mun fi yin ruwayar na Umar ta lillah azzakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah assalamu ala nabi assalamu ala nabi karka ce assalamu alaika faɗin haka ba daidai ba ne don zatin Allah je ka kamu waɗa ba da ya ce ta malik ba za ka zarwayar assalamu ala nabi kuma ka karanta sharhin shi zarkani na na aisha da abdullahi ɗan abbas da abu huraira da abdullahi ɗan mas'udin da sauran wasu bai suka ruwaici annabi ya ce musu ga wasiya zan ban muku idan bayan bani in kun zo ta hiya wasiya ta gare ku ku daina cewa assalamu alaika in na rasu wasiya ta a sallah ta hiya ku rika cewa ne assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina jama'a kun gani to me yin irin wannan ruwayar Umar haka zai ko ruwaya ta Abdullahi dan Abbas at-tahiyatu lillah was salawatu wat tayyiba assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله to iya nan tahiyyar da ka kawo nan sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin shi ma salati a tahiyya wajibi ne ka je karanta sifat salatin nabi albani ya kulla gaba wujubu listi'azati min arba'in ya kulla gaba wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama salatin annabi ma dole ne a sallah a sai yakka dole kai salatin annabi amma baka yi ba sallar ba ta yi ba wannan ita ce magana daidai imamu shafi'i yana cewa fa ya ahla baiti rasulillahi ubukum fardun min Allah fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi sha'ani annakum man lam yusalli alaikum fala salata lahu kai sallah baka wa annabi salati baka da sallah wannan magana ita ce daidai in ko kan kana da sallah to baka san karatun bane sai Allah ya ma uzuri jama'a kun gane ko Allahu akbar eh a inda liman ne yana sallamewa kai ma sai ka sallame an kuma bai waɗannan abubuwan mato dama annabi ya ce salluna lakum za a yi limaman da nan gaba za su zo su ne limamanku fayin Sabu falakun walahun duk abin da suka yi daidai ku yi kuma kuna ladan haka suna da shi wa in akta'u in suka sa da gangan suka yin daidai sun san abubuwan nan wajibai ne da gangan suke ƙi yi falakun wa alaihi ku kuna da lada cikakke su ko bala'in na na a kansu Allah ka shiryar da mu to jama'a kun ji don Allah kowa ya saurara ba a cewa attahiyatu lillahi ba attahiyatu bane duk inda ka ganta ruwaya ce da shadda attahiyatu attahiyatu lillahi ba attahiyatu ba ba fosali sama bane shadda ne tashdidi ake attahiyatu lillahi والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد ددن أبن زيبي وبايا ذاك جاء الدعواني to ita addu'a ana son fara salati kamun ayita sai ka ce Allahumma salli ala Muhammad kuma salati ibrahimi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sai ka ce Allahumma inni as'aluka min alkhair kulli ajili wa ajili ma alimtu wa ma lam a'lam wa as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan na, ko وأسألك آه، وأعوذ بك من النار وأعوذ بك من الشر آه. اللهم إني أسألك من الخير كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما علمت منه وما لم وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل وأعوذ وأسألك من الخير ma sa'alaka minhu abduka wa rasuluka muhammad sallallahu a ba a cewa sallallahu alaihi wasallam ana a sunna a yanda annabi ya koyar anan ba sallallahu alaihi wasallam watan yanda ake so ko yanda annabi ya koyar kawai kai ma ka tsaya a hannu kun gani duk da gaskiya ne sun amma dai shi da ya koyar da ya koyar da faɗi a nan ba amma wa a uzu duka minan nari wa ma qarraba ila wa wa wa min al wa eh yawa wa a'udhu bika min sharri ma sta'adhaka minhu wa rasuluka muhammadun sallallahu alaihi wa alihi kai ma eh. in dai akwai ruwa da ta zo da haka ta kuma inganta ba ka da matsala sai kai ma ka yi ta jama'a kun gane to akwai addu'o'a dai da yawa bayan wannan amma a ƙarshe sai ka sa Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal wa min al ma'asami wal maghrib kana yin wannan sai ka ce Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira sai assalamu alaikum assalamu alaikum <laughs> eh eh ga abin da ya fi mutum ya yi to jama'a kun ji wannan hadisi na muslim ne kamar yadda aka ambata mun bayyana takrijin hadisi na bakwai a wannan fasali na 49 a wannan littafi an muslim bin abi bakrata qala kana abi radiyallahu anhu mahaifina na karanta wannan addu'a an gane fi dubri sala a duk ƙarshen sallah kafin ya sallami a tahiya a ƙarshe kamun sallama اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب a فكنت hunna da na ji yana faɗi a sallarsa ƙarshe nima sai na ɗau hannu ina yi kun gane ko? fakala abi ko fakala abi da babana wata yaji ina yi sai ba mahaifin nawa sai ya ce min ai bunayya ya ce ya kai ɗanɗana amman a kansa haza kai korin wa ka koyi karatun nan da na ji kana yi a tahiyarka wannan kuma ke nuna maka ko annabi da ake haddace abu da yake a sallah kuma na asirci ashe ba gum da baki yake ba ka sa ko wanda fa kawai in yazo sallah azhar ko la asar in yi Allahu akbar ko sai haka Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar kawai za ga gum to ba haka an tunani kun gani shi yanda annabi yake yi akwai abin da ake ce ma daga sauti to ba shi annabi yake ba a irin waɗannan wurare amma za ka ji in kana kusa da shi kana jin me yake faɗi wannan ga ka gashi za ka yi to yana haka annabi ke yi su ma haka suke yi da haka za ka yi sallah sai ka rika kun ba mai cewa ka bayyana karatu an koya ce ka bayyana ya nuna bai san mai bayyana jama'a kun gane da wannan ne kuke ji a sallar gawa sai wani ya ce na haddace addu'ar da annabi yi mawali saboda yana sahun farko kuma kun ji yadda annabi yi. kun gani ai ba abu yana ake yi ba ba cewa yake allahu akbar allahumma salli ala a ai ba ka yake ba ya gama allahu akbar allahumma a'a dan uwa ba haka yake ba jama'a kun gani? a cewa yake Allahu akbar kun san kuma sallar gawa ba da aule istiftashi kada yin kabara sai isti'aza da basmala mana karanta nauyi a riyadu salihin konan kana Allahu akbar sai ka a'udhu billahi da wani na kusa da kai zai rika ji a ɓoye kana yi abin da kake yi kuma zai iya gane mai karanta jama'a kun gane duk wanda ya je su udiya musamman limamin madina za a ga haka suke yi kana ji ba malam shek yaqub ibn musa al-yaqubi haka ka je nayi Allah ka shiryar da mu to shine yace kai kowa ya ɗana wurin wa ka haddace wannan kuwa ya haka ka haddace ta ƙulsu an ka ya ce ka na haddace ta ƙala sai ya ce to ko kaga inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne kana ya ƙulu hunna fi dubri sala a duk ƙarshen sallah kamun sallamewa annabi ne ke karanta ta to lasifika a bayyane ke yi oh. amma dai ka ji a sircan ba gumba wanda ke kusa yana iya ji yadda nake dan lasifika na kara baki na kai da kake sha'i ba za ka ji ba amma wanda ke nan kusa da ni zai iya to haka ake yi jama'a kun gane wannan hadisi al'imamun nasa'i ya fitar da shi a mujalladi na uku shafi na saba'in da uku imamu ahmad a musadinsa mujalladi na biyar shafi na talatin da shida a shekul albani ya tabbatar da ingancinsa a sahihun sa'insa hadisi na dubu da ɗari uku da arba'in da shida hadisi na takwas a wannan fasali na kuma hamsin a wannan littafi عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال sai yanzu muka karanta hadisin Umar Allah ya kara masa yadda sayyidina Umar ya ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yata'awwadhu min khamsin annabi koyaushe na roƙon Allah ya tsare shi daga abubuwa biyar min al tubun annabi na roƙon Allah ya tsare shi daga zama matsoraci na iskin na kai ka cika tsoro da an kace ka ruga jama'a kun gani ka zama namiji na gaya muku sahabi ne karanta rijalun wani sa'un haular rasul a eh rijalun wani sa suna tafiya a bayan gari sai annabi ce ka ku ga bayan wannan shingen da na san akwai rijiya je kaɗe bo ruwa yana cewa je bo ruwa da ɗaukar salka zai tafi sai annabi ya ce amma za ka haɗu da wani abu zai fi ce ba za ka ɗiba ba amma kar ka bari shi ka ɗibo mana ka je ce an gama tafiya yake yana tunanin to annabi ya ce za haɗu da wani abu yana kwana yana cikin tafiya kawai sai wani abu tsulum aka irin ɗan fido ɗin nan ɗaya ɗan tsatsun mu kawai sai gan shi lage-lage kawai shi dai tafiyar shi yake zai je ɗebo ruwa zai wuce sai bangaje shi ya ce ba za ka ɗibi ruwan nan ba ba zan ɗiba ba ya ce ya ce ai sai na ɗiba kuwa manzan Allah ya aiko ne ya ce to zan ga yadda za a yi kaɗi ba zai wuce ya ƙara bangazar su ah. ya ƙara yankuri kai ba in kai ne da kwana ka hango shi <laughs> ina da ya ga dai wannan da gaske yake da ya yunkuro shi ma yunkuro sai ya aji sarkar suka kama kici kici kici kici suka yi damban sai da kowa ya gaji aka saki juna kowa ya tsaya nishi ake kowa ya numfasa kai ba an Allah kana gama hutawarka sai ka ɗauki abu za ka wuce sai ce ba fa za ka iya ai na ce ba za ka iya ba ya aji abu ya ƙare ya yi mashi kici kici suka yi tambe duk suka gaji da aka tsaya sai da kowa ya huta sai ya ƙara ɗauka abu zai wuce ya ce ba fa za ka iya ba wani shi watan sahabbai haffada da aljanu a shedanin aljani ne fa shedanin aljani ai da ya fushi yana ajasar kanna da ya wani irin kai mai famura suka kama juna da ya ɗebe shi sama zai zuba da ƙasa zuba shi da ƙasa zai kawo sai neme shi ya rasa ya kalli gaba ya kalli ba ya da kalli dama ya kalli hagu bai gan shi ba sai ya ɗauki kawai salkasa ya wuce ya je ɗebo ruwa yana yau kwana annabi hango sai annabi ya kama murmushi ya ce ya kuka ƙare da abin ya ce ai manzan Allah ai kaji kaji ce shi dama so yake ka mu shi sa na ce ka daure kaɗe mu mana haba jama'a za mu zo mu karanta hadisi a nan za ku ji banu isra'ila ke da irin wannan jara'ar sahabbai suna da irin wannan karfin halin amma ka gamu a yau Allah ka shirya da mu to tsoro da ma kun gani wani ne ji ake gamu ko ba haushe ne wallahi 'yan fashi suka tare su shi aiken shi aka yi da dubu ashirin daga Legas zai kawo ta nan ko bai da wani kudi a motar aka suka duk 'yan fashi suka kwace kudaden mutane wannan an karɓar mai dubu ɗari a ledarsa wannan duka kudade masu yawa suka karbi wannan bawan Allah an karbi ishirin ba tashi ba ce sai ga in ya dawo mai zai ciwo masu ita dama ba su yadda yadda ya tsaya ya kalli shugaban 'yan fashin nan ga kudi an tara kawai sai ya ce mai a zuciya ce mai amfani ni na ni? kawai sai ya tinkari shugabansu ya ce kai ni zan ɗauki kuɗi na kaji kuɗin nan ba nawa ba ne ba zan iya gaya masu shi an karɓe ba zai jin me yake cewa ya ce kuɗi na zan ɗauka wallahi kawai sai ya ce musu kauci ya nuna je ya ɗauki abin shi ga kullum dubu ashirin ɗin shi suna kallo ba san an da haɗa kuɗaɗen to ya san na kusa da shi dubu ɗari ne nasu kuɗin wallahi da ya je sai ya ɗauko kullum dubu ɗari ya dawo kawai wuce ya zauna a mota kuɗi na marasa sai da aka dawo gida sai ya keɓa mai dubu ɗari wane ya ce na'am kaga sai da ran da na ya ce to sai na tuna kudin ka kai dubu ɗari ne wallahi su na ɗauko sai ce alhamdulillah ba na abuna sai ce <laughs> wallahi tallahi jama'a jiya ake gamun abin nan ya faru sai ya ce a'a sai na cire dubu ishirin ina sai ce wallahi baka isa ba to kun san wani abu wallahi kofi aka je kan wannan matsala da yake alkalin mai adalci ne sai ya ce diba haka aka yi da kan shi ya tabbatar haka aka yi sai ce ka cire dubu ishirin ɗinka ya cire dubu ishirin sauran nawa ya ce sauran dubu tamanin sai ya ce sai da ranka da kai kana jin za a iya biyan ka nawa sai ce a aini dama ranka ya ce mm, mm, maganar wancan kudin ba naka ba ne sai da ranka da kai ka taimake shi nawa yanzu kake so a biya ka ya shuru alkali ya ce ka faɗi sai ya ce dubu shirin sai ya ce fitan min da ita sauran nawa aka ce dubu sita ya ce miƙa mai inda ya so ku ka aje mana nan a tebur sabin da nake so in gaya muku Shi ne meye amfanin tsoro jama'a kun gani akwai fa wanda muke tare da shi anan yanzu ya bar garin nan dan jihar Bauchi ne ka zauri a wannan azari malam Muhammadu Sani wallahi billahi haka ya haɗa kuɗin shi je shagamu yi kasuwanci ya samu riba shi ma suka aka tare su wallahi haka ya shi ma kana nan ne wallahi ya ce mana malam sun karɓa kuɗin kowa haddana ni kuma in na dawo ban da komai sai na tuna annabi ya ce man tuna duna malihi ba huwa shahidu kawai da rita hadisin nan na ce ta tsakani da Allah sai ne aiki da hadisin nan ko da zan mutu kawai sai ya tinkari mutanen nan yana zuwa wanda ya karɓa mai kuɗi ce bani kuɗi na bani kuɗi na na ce ma ka bani kuɗi na ga bindiga kawai sai kuma ya ruɗe ya ce bani kuɗi na bani ga kuɗi na bani kuɗi na ya rikice mai kawai balla a cikin yan fai sai wani ya ce ba su kuɗin shi sai ya ɗauka miƙa mai duk sun tara mutane ana miƙa mai kuɗin shi bai koma inda mutane suke ba kawai sai ya wuce kai tsaye shiga mota ya zauna ya ce to lokacin da na juya nake tafiya a nan ne kuma ci gaba na ya buga ina tafiya ina tunanin zafi harbi ne ya ce sai da na shiga mota cikin fushi ina numfashi sama-sama na zauna na gaba dai ba su mun kome ba a ƙarshe suka tara na jama'a suka ce jama'a ɗaya bayan ɗaya kowa je shiga mota ka tura direba ka shi suka ce tashi ta shi to motar sai aka miƙe kowa sai zo kai shi yana cewa ba Allah mu ma a taimaka mana wannan dafa imu ma a taimaka mana kanawa ne a motar di yadda zai su fahimce sun ki fahimta sai ce bari kuɗi wallahi hadisin annabi ne ya aiki annabi ne ce man kutila duna mali fa huwa shahidu lokacin na shirya shahada sai suka ce malam mu dai ka ce maka mana kawai eh a to amma fa tare suka yi kasuwancin da komai kai ne Allah kyauta wata abin da ke cewa annabi na rukon Allah ya tsare shi daga tsoro an yakin da kowa sai da ya gudu annabi na tsaye tsara ake yana karewa yana kai tsara sun mai kofar namiji ba kofar ba kuma sai da annabi ya kubuta an gane ku Allah ka shirya da mu wal bukhli annabi yana roƙon Allah ya tsare shi daga zaman shi maruwaci ya zama damuki maliki kuma kankamu da ma kun gane Kwansa annabi ya ce aljanna sam ka same ta a'a ba mai samun ta ce illa man kala haka za wa hakaza wa hakaza wa hakaza sai ya ce wa ƙalilun mahu samun aljanna ba sa ba ala inna lahi, ghaliya ala inna lahi, hiyar janna annabi ya ce in kaga ka samu aljanna kai mai kudi rika ba, 'yan nan kana ce makonsu ka rika ba, 'yan nan 'yan gaba har ‘yan bayan annabi ce sai ka rika taimaka musu sai ce amma fa masu kudi ‘yan kaɗan ke iya haka kuma wuna ka gani da ma kun gani Allahu akbar wasu il'umur annabi yana roƙon Allah ya tsaye shi daga mummunan rayuwa shi ne mutum ya rayu yana shaye-shaye yana zinace-zinace luwaɗi ɗan mace ce maɗugo da ma sace-sace duk waɗannan miyagun ɗabi'u da ke ɓata rayuwa annabi na roƙon Allah ya tsare shi an gane ko wa fitnati sadari da kuma shakka a zuciya game da Allah shine fitinar da ke zuwa wa bawa a cikin kirji jama'a kun gane kai komai baka da irin cikakkiyar gamsuwa game da Allah fa kai fa akwai fa matsala ba to wannan fitnatu sadr ta kama mutum wa azabil qabri annabi yana roƙon kuma Allah ya tsare shi daga azabar kabari wannan hadisin al-Imam Abu dauda ya fidda shi lamba hadisi na 1539 haka Ibn Majah lamba hadisi na 3844 Imam An-Nasa'i a Sunan al-Kubra

ta hanyar abdullahi ɗan mas'udin wanda imamu ahmad ya ruwaito a hadisi na 145 da kuma hadisi na 388 shu'aibul arnaut ya inganta sa a sharaɗin bukhari da muslim hakanan al'imamu hakim zahabi ma ya dace da shi akan haka amma albani a za'iful jami'in sagir ya a fasa hadisi na 4533 haka da da'ifi abi dawud da'ifu abi dawud hadisi na shida haka da'ifu ibn majah hadisi na takwas haka da da'ifu nasa'i hadisi na biyar da hadisi na tara ana nuna lokaci ya sai daya karatu sai gobe insha Allah fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum